da farko dai abin da zan ce game da irin waɗannan mutane shine mutane ne waɗanda dama ba karo na farko kenan suna yin irin waɗannan maganganu ba. Sun yi a karo da dama kuma ba abin da ya faru bayan sun in duk da irin kiraye-kirayen da al'ummar kasar nan suka ta yi game da ɗauki mataki a kansu wanda magana ta ƙarshe da aka yi irin wannan ta ce wadda shi wannan mutumin da ake kira da a asari ya kenan cewa idan dai har shugaban ƙasa wanda yake mulki a kai yanzu bai ci zaɓe ba za su kaddamar da yaƙi a ƙasar na, na ji shi ne magana ta ƙarshe ko shi da kubo asari yana ga yanzu ɓata lokaci ne mutum ya tsaya kira gare shi ma kamar yadda muke a baya cewa wai ya bi doka ko ya daina abin da yake saboda idan kansa ta fito a jikin mutum ana cire ta ne baki ɗaya sannan a samu sauki sannan maganar da shi ɗan juma ya yi wanda babban mutum ne a ƙasar nan kuma mutum ne wanda ake girmama shi mutum ne da tijo ya kamata a kalli magana shi musamman su hukumomi domin har in ya kasance ana irin wannan magana ba a ɗau mataki ba to shi kan shi shugaban ƙasa na farko dai ya gwada cewa bai sauke nauyin rantsuwar da ya ta mulkin 'yan Najeriya ba. ya yi rantsuwa akan zai tsara rayuka da ƙasar nan baki ɗaya rayukan yan Najeriya da shi da ƙasar baki ɗaya haɗin kanta. To in har za a ce za a kaddamar da yaƙi a ƙasa bai yi komi ba to ya gwada cewa yana goyon bayan wannan ke na ko bai sauke na farko yana goyon bayan wannan na biyu ko bai sauke na nauyin rantsuwar da ya yi ba. Saboda haka ya zama tilas ne a kama shi in ba haka ba to gwamnati mai ci tana goyon bayan shi kuma na biyu ta warware rantsuwar da ta yi. Wannan shine abin da muke faɗa yanzu muna gaya musu ne haƙƙin da yake akan su bayan muna kira a gare su ba cewa ya zama dole su kama shi sannan kuma don habba su kama shi ba yanzu suka hukunta shi to na farko ya gwada rantsuwar da suka yi ba su cika wannan rantsuwar ba ba su sauki ba na biyu kuma ya gwada suna goyon bayan shi idan kai sun kama shi ya gwada sun sauke nauyin rantsuwar da suka yi kanta za su tsara ƙasar nan sannan na biyu kuma sun gwada ba su goyon bayan shi in har sun kama shi.